الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يسلم فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين gabani a wannan kungiya da gora local government uwa musulmi unguwar gwari da muka allara a nan masallacin jana tilibarau da ke nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraron mu daga mana Manara TV da kuma London of Deptham, Kwantagora da Radio Koro kusa. maza da mata muna gaisuwa da wannan maraiciya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha uku ga watan Ramadan sha takwas ga watan Ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da sha tara ga watan Afrilu miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa musulmi, kawai dai muna cikin wannan tura mai suna suratun na bai, wadda an fi kiranta da hamma, ko a ce jirgin amma. mai da aka sani mana kan ayata ayata talatin da ɗaya insha Allah sura ce wadda take magana akan ni'imomi eh, da sauran tabbatar da risala annabi sallallahu alaihi wa sallam darasin mu na jiya suran ta yi magana akan abin da ya shafi abubuwa na akida da na alkiya yau kuma za ta yi magana a kan abin da ya shafi sakamakon mummunai da sakamakon musulmi masu imani da aiki kyawawa ranar haduwa da Allah. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka jikan musulmai iyayen Allah ta fi kan malaman Allah ta fi kan shugabanni manya da mabiya musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙonka ya Allah ka ba mu cikawa da imani muna roƙonka rahamarka ya Allah ka amintar da mu Najeriya ka ba mu kwanciyar hankali da wa wadata, ka ba mu arziki da wadata care. dama ɗabi'ar Allah ko kuma sun da shi ba zai sa ka aiki ba kuma bai biya ka ba don haka gizi ya shefi da addini za ku ga addini in ya rasa mutum to yana tauye al'adar shi yana tauye abubuwan sha'awa da yake so addini ya zo ya ce a bari tun da mutum ya daure ya bi Allah ya amince ya zama musulmi da shi kuma Allah ta kan kama zai daga makon Ubangiji da wa ala. ba ya tsaya kawai ranar alkiyama sa mutum aljanna ba na duniya Allah zai sanya maka albarka kuma zai dora ka ga hanyoyi da za su amfane ka da duniya wa akhirah in ka mutu kuma ga sakamako babba sa yake inna lil muttaqina mafada lalle masu tsoron Allah suna da babban rahoton da muka ajiye masu tsoron Allah mun sha bayani mana a ma'anar shi tsare shari'a Allah ya ce ka yi ka gwargwadon iko in ya ce ka bari to ya san kana je sai ka bari gaba daya don haka yasa abubuwan da ubangiji ya haramta ba su da yawa bisa ga wanda ya halarta. sai an samu tara halarta. sannan na goma ya zama haram Amurka baraka subhanahu wa ta'ala zai biya ka wahalarka da kai na al'amarin addini daga ciki yake hada ya fa mazaika wa a'ana ba mazaik ma'anar shi lambuna gonakai ba irin gonakai da sai an wahalar noma da kira da shuka da yankan hatsi da muwa da kunamu da macizai da baci ake nufi ba a daɗe lambuna ne wa'anda ita wannan ƙasa tsari ne na ubangiji da kowa ta'ala ba tsari ne da za ka je ka gyara don ka amfana ba wanda zai sa a yi ruwa a yi hajjari a yi shuka a yi nome-nome a ɗebo a kawo gida a gyara wannan duniya ke da wannan wannan wahala ce ta duniya amma can a da eh, wannan lambuna ne a da ka wa a na ba da makoma eh, ko kuma inabai don su gani masu zan saba ma lambuna inda bakin ruwa suke ba irin eh, lambun rufe lambun mangoro da lambun kashiyu ko gwaba ko gwaza ko dankali ko aka bayan su akwai ɓangaren jinabai saboda ana magana ne da larabawa don mafi yawa an an ambata abincin su wanda suka fi amfani da shi na kawaki ba asira ba kawaki eh, ma'anai shi yan mata eh, kuma yan matan nan asira ba tsarin juna wanda ba su gushe ba an halice su da haifin halitta ta mutane kuma ba haihuwa ta ce ba don su dai ba haihuwa su aka yi ba yan kun fayyakun ne don haka ba haihuwa suke zo balle su a ce sun yi haihawa sun manyanta ba su kuwa suna nan yadda suke haka za su zama dindindin halitta ce na har abadan abada don haka ba dole ba ɗaukar ciki ba ku da lura haila duk haila da mace da ta yi nan duniya ne duk wata haihuwa da mace da ta yi nan ne a duniya lafiya ba a bari ka haihu saboda wahala na haihuwa da zubar da jini haka na haila a zanta ce don haka babu ta cikin tsarin ubangiji a aljanna amma saboda allah ya san an jarabe mace da son ƙananan yara bisa tura da muka fito tura da insan ta ambata cewa akwai wildanun mukhalladu akwai ƙananan yara waɗanda ke dawwama cikin shekarunsu in shekara ɗan shekara sha uku ne misali to babu yadda za a yi zama ɗan shekara sha uku ba su kuma dawowa ɗan shekara sha biyu yanda aka yi su ɗan shekara sha uku uku haka ta su tabbata da waɗannan shekaru da abadin abad haka na waɗannan kawai waɗannan ‘yan mata a turaba za su zama dinna tsara juna bayan da za a ce wata ta yi tsufa balle ka dawo ka dore kisace-kisacen sha'awar ƙanana don haka duk shekarun su iri ɗaya don a sakan kamuka da haramun da ka gani a duniya ka yi haƙuri ka kau da kai ga matan banza ka yi haƙuri da halaliyarsa don haka sai a biya ka da waɗannan sakamako na 'yan matan da suka dame waɗancan sun ka shanye na wata san da akwai kof kof ko kuka cikakku da kayan sha don haka kuma ba wuri ne da aka kora ko hazo ko buda ko wani abu da zai iya shiga cikin eh, wannan abin da aka cika maka na kowane da za ka sha eh, eh, abin nan bai da kuma side effect ba ya cutarwa tsari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba ka yi zuwa ka ce a yi konin nan ya yi min kaɗan ko kuma ya yi min girma dukkan abin da ke cikin kun ne na da yake wannan kofi kamar yadda ya faɗa kofi ne na kayan shaye-shaye daga ci akwai giya akwai giya don ita giya an haramta wannan ta duniya saboda mutum ya samu hanyar da zai sha ta lafiya da kuma wacan ta lafiya ba irin wata ce mai kallonta ba wanda ake diba daga gero da abubuwa a yi ka kuma tana cutar da shi mai sha wani lokaci ma ɗan giya za ka ga yana fitsari da zaune wani lokaci ma sai matar shi ta fito tana wahala tsaro ta fita ne ta yake jigiyar hanya ya yi kwace eh, babu hankali yasa Allah ya ce la yasma'una fiha lagwa wala ba babu wani abu na lagwa haka ne kuwa na daidai muka ko eh, ba wani lagau ma na ba ta jin ya ta shiyar magana na yi tafi mana safa ne da take za ta yi hakan da wala ma'ana yun de ko nan kawai abin da yake wa ka san da haka kof kof da ku da ki kiyace ce la fi fiha lagwa tsayi Eh, don haka ba ba wanda zai shigo gidan nan na aljanna ya maka magana banza tsakanin duniya duk wanda mulkin kai kai mulki ka saurari rediyo ko yan jarida suka zo suna baka rahoto kasa ko kuma security suna gaya ma abin da ke faruwa wallahi sai ka ji wata magana da take bata maka rai a duniya komi girman kujerar da wata rana za su kwanta da bakin ciki wani abu ya dade ka wani ya zage ka wani ya maka magana banza wani ya maka magana da za ta bata maka da Makanan nan kai talaka ne ma ba ka da mulki ba ka je daji ma wani na iya ma kan magana ba a yi sa'a ba ma wani ya bare ka wani ya ba ka kashi ta rikici a yi ta a yi ta dambe hanci ya yi ta jini amma ciki ba ma a buge ka ba lafuwa kalma ya shiya wata ba ta da daɗi ba ya da zaɓi ka ji wani ya maka magana wata za ta ba ta maka wala ki sa ba ballantana kare ka tsayuwa wani ya so ya kare ka ko ka yi magana ya ce karya ne duk abin da zai sosa maka zuciya babu shi don haka matan da ka tara a cikin wannan gida ruwaya ta zo hadisi ingantacce cewa ranar da duk ka ta duniya ta fata maka rai in kai dan aljanna sai waɗannan mata na aljanna waɗanda matan ka da Allah ya daura maka aure da su za su yi koke su ce ke in ba ka so ne mun muna son shi saboda haka babu wata hanya da iyalin za su yi maka magana da ranka zai baki ita ma ba da za a yi hukunta ta mata an canza muku halitta an ba ku ruwa kun sha an wanke zukata an gyara jiyojin jikinku ba ku babu ba ku damuwa don haka matar da kake a da ita a duniya kan mutu kana aure da ita to in ka samu aljanna ka samu aljanna to tare da a saboda haka kai ba da za kaji ta da wani laifi ba da za kai kuma ta ji ka da wani laifi maganganun ku duka Allah ya riga ya shirya da ku rayuwa ce kawai dai ta ni'ima ta hutawa rayuwa ce jin daɗi sai kuma ya ce min rabbik ba kariya ce sakamako ne daga ubangijinka wanda ka yi a ba'an isa ba na ka'ar da ka yi ma umarnin Allah a rayuwar duniya ban ubangiji ya sa maka an yi hisabi an kare ubangiji ya biya ka da wannan sakamako da kake ke shiga don gaba da jin daɗi wannan rahama ce ta Allah ya sa kai da kyau mutum ya yanke kauna ga rahama Allah sai dai ka yi kwaɗayi ko yaya na dai kai dai ka sa ka cewa ana ke ya nema ka daure kai ta kamantawa gwargwadon hali kada ka yanke kauna ga rahaman Allah ka yi ta dai aikace aikacen addini tare da kyakkyawan niyya ya zama na ibada ka kuma ka dace da karantarsuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na رب السماوات والأرض وبيجد سميت كالسيد shi ne Allah wanda ka yi addini saboda shi shi kuma shi ke da kayan da za a ji daɗi da su ta ce aljanna don haka kayan biyayya gare shi gurgudan hali ɗan shekarunka na duniya amma bai na mama abin da ke tsakanin sammai da kasai duka iko ne na Allah halkan a ah, menene mulkan wa halkan wa abida duka karkashin mulkin Allah ne kuma halitta shi ne kuma bayan shi ne don haka kun yi zai sakanka muku amma bai na kamar rahman sai ya amfani da sunan shi na lahi da rukunar da tara sai kawo sunan rahman ma'ana wanda ya baka wannan gidan shi ne mai rahama ba wai ba yi ba ka da kure aiwa kana da kure a eh, rahama niyya ta Allah ce ta shahe ka eh, ya ba ka wannan sakamako saboda addini da kai wanda bai wuce kogi ba amma ka an ba ka je da ruwan amma abin da kai ba wani abu ne kai ba a duniya amma saboda imani da believing da bautan Allah da kai da sabon gidi sa ka kama ka da wannan sakamako sai ce لا يملكون منه إطابا إطاب شيني جواب babu wanda ya isa a gobe gaban Allah ya ce shi ke da wani iko ya yi magana ba mai mallaka dole kowa ya shiru ya ji abin mai tsammai bakwai da kalsai mai duniya mai lahira mai halittar mutane da aljanu da sauran halittu a jibi ya yake don haka ba wanda ya isa ya samu izini da zai iya wasan wata kalma ko ya yi magana sai an ba shi dama kamar yadda aya za ta zo tafsila na يوم يقوم wannan taswira ne na ranar judgment ranar da ba wanda ya sai magana don haka karka dogara da da wani babban mutum a addini kai kokari da kai da ubangijin dare ka bauta mai sai sa ubangiji ya sauƙaƙa mana bai yi mana da ba bai yi da sai ka fi wane ka fi malam wane sannan ya sai ya magana ya maka iko sannan a sai wurin wane a sai wurin wane sannan in kana da gasa a baka da Allah bai fadanta bai yi wa misali. yana cikin abin da yasa ake cewa ubangiji ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai don haka bai sa protocol cikin al'amari shi ba iyaka alaka ka da malami karantar da kai addini in ya karantar da kai in ka je wurin addini na? ba saboda malamin da kai ba malami ma bai san inda littafi yake ba balle ya rubuta maka addininka don haka yasa Allah direct kana yi yana ganinka kai magana yana jinka zuciyarka in ta auna alkhairi ya ji ya gani sai ya da malamin ka ba zai iya ganin wannan ba saboda ka babu protocol tsakanin bawa da ubangiji don karka bidi tsani da kowa karka bidi wani jingina da wani wani mai albarka don in an ta yi can ka to wuri ne wallahi wannan hili ba magana a jaba sun ka to wurin wani a barka kawai kai dai yi kokari yi aiki القرآن إن ثمان سورة المائدة أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله sai suratul maida ya cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu ya ku musulmi masu imani ka kullaha ku bi Allah ku bi shari'a shi ta hanyar biye shi waftahu ilayhi wasila. ku nemi tsani da zai haɗa ku da ubangiji shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul ilm abin da suka fassara da tuwasani a nan shi ne imani da ayyukan da imani ke tafiya da su al'imani wa amal salih shi ne tsari ka yi aiki saboda Allah ka yi hidima ga addini ka yi duk abin da za ka yi shi ya samu aya da kanta don ka a samu rikici wurin fahimtar wasila sai ce wa jahidu bi amwalikum da ne في وجاهدوا بأموالكم منين كفرنا وجاهدوا في سبيل الله وهي أنت جهادي أنا نفي حيفا فأنا نفي باب ولا أقول جهادي سيدي أدوك وبي أتي أي سفارة أنا أبدا يكي نفي الجهادي دين أيكة أيكة أيكة ku tashi ku yi ta ayyukan addini na la'allakum tuflihun domin ku yi nasara wannan shine wasila saboda ka aiki za ka yi ka yi musulunci gwargwadon iko kana yi kana addu'a aikin gada ne Allah ka amsa mana inda na kure Allah shi ya ce ne haka za ka yi sai amma da ni ko sai ya ilmantar da kai ga wanda annabi yace za a yi ga wanda sahabbai suka yi ga wanda littafai suka yi bayani shi ya gama na aiki za a biya shi karanta wanda ya maka amma in ka tafi wurin aiki za ka yi direct ne ka da Allah hatta limanci da mutum zai yi ya bin liman to niyyar da za ka yi ta bin liman kawai sadar da sallar ka ne da shi don kada ka yi sai ya yi, amma bai da wani matsayi bai san da littafi yake ba wanda zai rubuta ladan sallar da kuka yi da kai da shi shi ma bai san inda na littafin shi yake ba balle ya rubuta cewa ya yi ishari ko ya rubuta cewa ya yi kibani ko ya rubuta ya yi azara ko ya rubuta ya yi ko ya rubuta ya yi magari shi ma wallahi bai sani ba shi dai ya yi aiki kawai ya tafi a gaisu waɗanda an ma'aikatan Allah suna nan tare da kowa suna tsara musu aikace-aikacen su da dare ne da rana ne daji ne gari ƙarƙashin ƙasa duk inda kuke dai kana aiki Allah yana nan yana kallo kuma yana rubutawa in an ce aikin ka ya bi ta hannun wani malami ko ya bi ta hannun wani shege Ko shi ma shege bai san inda littafin da zai rubuta yake ba kuma in an ka sai kiyama littafin da an ka rubuta ayyukan ku suna za a ɗaukowa to malam ko shehi bai san inda malika ne yake ba mala'iku ma da suke tare da shi bai gane su ba abubuwa ne kawai na filibin na tasdif gaskatawa ci gaba da aikin ka kawai ma lisan bi wajhi illa shi ne abin da yake nuni da la yatakallamuna illa man adina lahu rahama ba mai magana sai wanda mai rahama ya ba da kaga ya kawo kalma mai rahama saboda ranar nan wallahi ba magana gasa ba ba magana yawan karatu ba ne ba magana shek ba ne ranar nan ba waɗanda ma an manyan na duniya gaba ɗaya manzanni da annabawa suna can suna nasi nasi kada a kire su da wata matsala balle kai don haka karka dogara ga kowa ka dogara ga Allah ko idan Allah yake magana manzanni ke magana suna nuna mana cewa fatawakkalu ala Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'min ga Allah ke dogara ma'ana ka bar al'amuran ka ga Allah ka yi addini ka saboda Allah ka kaddara maran ka sun ake ka kaddara maran ka cewa gashi nan ya gane ka kayi alwala ya gane ka ka kabarta ya gan ka abin da kake yasa aka sa maka kalmomi da za ka yi magana kai da shi kana magana yana amsa yana cin magana ka yana kiyayewa mala'iku Kuma suna ji ana rubuce rubuce don haka yasa musulunci gaibi ne imani ne za ka yi Allah dai ba gani ne za ka yi ba mala'iku nan ba ganin su za ka ba kuma duk wanda malami ya bunƙasa ya kai malami to kar ka ɗauka cewa an bude mai kama ya gana da Allah gana wacce da Allah kai ma kana iya samun irin wannan gana wata Allah shi ne ka zo kai sallah mai da mai sallah ce wani sallah yunaji rabba ai mai sallah yana ganawa ne da da ubangiji don haka aka ce tanadin tsalfi tanadin tahara arwala wanka da sauran sharuɗa na sallah ya cika domin rukunin eh, nan da kake da sujada kana magana kana cewa Allahu akbar yana cika. wannan kuma bai da bai da mukami wanda za a ce sai ka kai janaral da Allah zai saurare ka ba ba duniya ba ne duniya ne kaga wani abu na general sai dai general wani abu na kanar sai dai wani ce ya yi a kan dabi amma shi Allah kowa in bawa ne in mace ne in babba ne in yaro ne mai kudi ne ko talaka mai sarauta ko bai komi ko turin baro a sana'a sai dai ya yi a ya kama da kai da shi matsayin guda ɗaya ka kana magana da Allah ana yana saurare dai yana ka shi ma haka dai magana ta Allah Allah ya saurare shi bar gani yana sai da arake bakin hanya dan jarirai ne bai wuce dubu uku ba kai ko miloniya ne da kun yi alwala kuka kabar sallah wallahi da kai da shi duk sai kuke a wurin Allah yadda zai ji ka haka zai ji shi yadda zai ba da makin sallah ka haka zai ba shi makin sallah don haka in ka ce masallaci a cikin magana kasuwar riga kai wani tike-tike da kasu ciki gaban sahu ba ka daidaita sahu sai sai ka sa ki sahu ma ba ka iya daidaita sahu ya an sai rukuni sai ka ɗaya wani ɗan ɗan tsagunno wanda ka san ɗan ɗan ƙaramin tara kuri ka yi rukuni daidai ka duka sosai ka yi bauta in ka sai sujada da yi kai jada magana kuwa babbar riga da hana ka su jada wallahi farwa wannan bikiri da ka gani ba magana babban riga ba ne ba magana girman cikin ka ba ne ba magana matsayin ka ba ne wuri ne da Allah ke kallon imanin ka da ayyukan da kai don haka yace la ya takallamuna la ya ba wanda ya tsara nan su yi magana kar manta surar da muka fito ko kuma cikin wannan sura a baya ulama rahimahumullah a tafasirai sun ce kan manta in Allah wani wuri ya ce ba su magana yana nufi akwai wani lokaci wata gaba da za a kai filin kiyama sai Allah shi hau mulki shi ta mulki ko in yana mulkin nan a lokacin ya fara wanda ya magana ko ko annabin Allah sarakuna da gwamnoni da shugabannin ƙasa da su janar janar duka za a tambaye su manin mulkul yau za a tambaye su to su manya ne a duniya to yau ba da manin mulkul yau mulki wa ce da shi a yau gaba ya kowa ya ba da amsa hatta Allah sai ya ce Allah ya ce mulki ya koma ma ba makasaici ɗaya ɗaya Allah wanda ke kallawa inda babu gaba kuma dole wuri ya kalle. Kowa ya musulmi gode ma Allah ne maka Islam ga ku da sauran kwanuka goma wannan Ramadan kwanukan ibada kwanukan da gafara Allah kwanukan na da aljanna Ubangiji yana sauraron ku za ku yi baki mala'iku za a ware na musamman za su sauko cikin garuruwan unguwa unguwa gida gida titi titi kororo kororo masallacin juma'a da hamsu salawa duk inda kuke za su zo su da yawa wata kasar sunge za su zo su ga wane ne cikin ku akan wata ibada wake sallah wake karatun qur'ani wake istighfari wake salati wake tafsiri sai sa aka daga aka dan ja tafsirin nan ya kai kama a ce goma da rabi domin Eh, lailatul qadari tana ko da tsara kai na dare ka riga ka don haka idan kana wurin tafsiri ne suka zo za su shigo da yawa su hotunan ku ɗauki sunayenka su ga abin da kuke da bidiyo suna murna ga ta kaso ba a da ya ka sai karatun Qur'ani haka kuma in ka je gida da daddare ka tashi kuma ka yi nafila ka yi ma Allah kuka ka gaya mai damuwanka فروتي في غفر فروتي في الجنة فروتي في رحمة فروتي حتى قد الصالحين أرانا القيامة كنت زي كنت يعني كاي وقيت القوة وعندي كيبا وكني فروتي في ذي فرقا وإذا سألك عبادي أني يا وأجيب ما رأيت وأجيب ما رأيت tambaye kala labari na ni Allah don ya samu kuwa addinin da ya kai yana yana tambaye ka game da ni to wa inni qaribun ka baki amsa ka ce ni kusa nake da kowane bawa tsarin zakin Allah da halittar shi ya ba kowa izinin ganin shi da jin shi da ilimin shi gare ka duk abin da kaka yi zai ganka zai ji zai ga mina na kake ya san me kake don haka yawan ba matsala ba ne gare don haka ko komai za ka wani karka damu da dan uwanka ya daga hannu ya riga ka addu'a yana ta zubawa kai ma daga hannu zuba saboda ya yace inni qaribun ina kusa ujibu da'awata da'i ina farfa kiran mai addu'a shi ne dani mai kira ina farba addu'a ne na yi alkawari ni Allah zan karbi addu'an daɗi idan da ani in ya kire ne sai ya Allah Allah ka yi min kaza musamman kan kuwa Allah kanku in baka iya larabci ba ka je rumun Allah ya amfani da language din da ka iya in ka fi jin turanci bisa ga Hausa yi addu'anka da turanci Allah yana jin turanci in kada an hausa kake ce yi amfani da addu'anka da yarenka na Hausa Allah yana jin Hausa in kuma hillanci kake ji Allah yana jin me yanci don haka ka yi addu'anka da hillanci ka dai addu'a inda kwari ne inda Igbo inda Yoruba duk yare da kake ji da dafarci ne ko duk yaren da ka sani duniya shi ya halici yaren wanda ya halice ka haka ya halici yaren kuma haka ya tuta maka yaren ka yi magana da shi don haka ya ba ka izini ka gaya mene menene damuwanka illa da kullum ina ba da shawarwari cikin babin addu'a na farko ka fara gode shi. ka yi magana kamar kana magana da abokinka yana kallon ka ina ji. gaya shi ubangiji ina maka godiya Ka ne ka halicce ni ina kallo sai ka halicce bayan ka halicce ni ka yi ni musulmi na gode kuma cikin ni'imomi da ka yi min a garin na wuce mutane da yawa don ka ba ni ji ka ba ni gani ka ba ni hannuwa ka ba ni kafa ba jiyan ka ne ba cikin rahama ka kai min Allah ina maka godiya gida da ka ba ni na gode mota da ka ba ni na gode mashin da ka ba ni na gode keke da ka ba kana ka kaddara cewa ya ka kaddara ga kamar gashi saboda wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ma dalili ya sa kai ba ka gane shi don bai amince da duniya ka gane shi ba amma ka yadda da maganin shi cewa yana ganin ka ka yadda da littafin shi Qur'ani cewa yana ganin ka ka yadda da abin da manzon shi ya ga ka yana ganin ka ko yawo ne karami kai daga hannu bayani me mota Allah ka bani minti Allah ina son keke Allah ka bani Qur'ani Allah ka bi iyaye iyayena Allah ka nusa ina kallon ka duk abin da kai na ibada kai ka kai ta rubuta ba iyaye ka ta a rubuta abin da ka roƙa ai baka kuma za a yi maka an inda yaran ki kike so ai ma kariya za a yi in wani abu ne da sai ka girma za a yi ma cikin addu'a sai a bari sai ka girma sai a yi maka in ka gama karanta abubuwan da ya ma sai ka loda mai da lura ko ce da luran ta ta duniya ka gaya ne Allah ina son abu daban da karimin samun shi Allah ka bani Allah cikin rahamarka kuma ka neme shi gafara ya yafe maka abubuwan da ka yi mishi wanda ba daidai ba kai ka natsu a zuciyarka wallahi ya ne ba zai bai damuwa da yawa da ya bokan ya ce maka dai inda ya kai ya ce fir'auna ɗan fatan ya makara ba sai wurin mutuwa ya roƙe ni ya ce ma Allah mata ya ce ba zai saboda haka abin nan ka yi iya cikin kokari ka gaya mishi bukatoci cikin bukatocin ka kala biyu ne kai bukatocin ka na duniya kai bukatocin ka na lahira in ka ce larabci ka ce rabbana atina fi duniya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ita wannan addu'a wallahi babu abin ba roƙa ba duk abin da ya shafi duniya ka karo ka siyasa ce aikin gwamnati noma ne kiyo sana'a aure gida mota keke lafiya jiki tsaron lafiya ka hankali duka ya shiga cikin abin da kawo roƙa cewa rabba na atina fi duniya hasanata kuma da kace wasil akhirati hasanata kana nufin kar a sa ka wuta kar a kona ka a kabari kar a sa ka ka darje bisa sirati kar a matsa maka a lahira kar a je a baka takardu hagu duka suna ciki kana roƙon a baka da dama kana roƙon duka ƙaro shi wannan sai ka dawo kallo da kace waqina azaban nar Allah ka kare ni daga azaban wuta wannan ka ƙara nuna mai na farko ka yadda akwai wuta na biyu ka yadda da Allah ka yadda da kiyama kenan kuma kana tsoron kanka shiga ciki don haka duka Allah yana yana sauraron ka kar ka damu kai ba malami ba ne ba da ke ka roƙi malami maka addu'a na ke kai ma ka yadda kai bawa ne na Allah don haka kar ka damu da gasa ko galihu ko wani kai ne ka zama musulmi yasa yake fal yadda ce koli su karba mini dai shine sharafi ka karba kiran Allah da umarni shi da hannun shi ka kiyaye wal yu'minu bi Allah ya kuma ku imani da shi kaka ba, ka yarda ba kai yadda kai filibin ka ta gamsu maganan da kake Allah yana ji yana ganin ka addinin da kake yana ji yana ganin ka kar ka dauka kamar tunda bai ganin ka aisha ma labari shune ne la'allahu. yarshidun domin su shirye saboda in ka ɗauki wannan mataki za ka zama cikin saboda kai ce la ya ta muna ba su isa su yi magana ba illa sai dai wanda kawai man ajina na rahama wanda mai rahama ya yi izini gare shi yi magana kai ma a lahira in za magana wa qala sawaba dole abin da za ku yi daidai da abin da Allah yake so ka faɗa don haka farka ɗauka kana da wani matsayi da za ta nan duniya in an faɗa ma addini kai ta ɓace ɓace kai ta faɗa abin da ka ga dama wani ya ce babu wanda ya isa ya babu wanda a duka dai amma ranar nan kan dole abin da za ku faɗi ka faɗi abin da a daidai ma'ana wanda shari'a ta ta sai ya ce zalika Allah ya ce zalika al-yawm Allah ya ce wallahi ina gaya muku maganar kiyama wallahi gaskiya zalika yawmul haqq wannan shari'a wannan ayyuwanka gaban Allah rana ce ta gaskiya ba ta cin amana ka ke nufi da yau ba ba zan ci amana ka ba ba zan bari a zalunce ka ba zan yi judgment zan yi shari'a tsakanina da tsakina da gaskiya zan yi maka shari'a shi ne ma'ana yawan walhar ƙarya kan ba ta yi ranar duk abin da aka yi kwalullufa a duniya to ranar babu kwalullufa dole ko mene ne fitowa ta bayyane ba tare da makudi ko kuma zulmu hudu ba ko jahu ko yahu yahu ba ba abin da zai faru sai abin da gaskiya ne abin da aka gaskiya kuma da zama wanda Allah ne ya da shi ya aiko manzon shi akai ya saukar da littafi akai kamar yadda ka gani a cikin kabari haka ne ya mafi kana shiga kabari mawrafu wane ne ubangiji ba a tambayar ka a bakar biro ba a tambayar ka kowa za a tambaye ka mawrafu wane ne ubangiji wa man biyu. wane ne annabin da kai ba da karfafi wa ma kitabu wannan littafi ne kai aiki da shi wa ma kai ka wata kibla ka duba ka ji bi ko ka bi magrib ina ne ka duba ka ba kafa na kibla ka don ai kibla ai yi kibla masu sallah suna kallon bai kalli kai cikin su kake sannan ai sallah daga baya ana kallon kafa kai cikin su kake masu kallon kafa ni na rubuce da su tambaya ɗaya suke maka amma an nan na hannunsu akwai za ka komi na bayani da kasar da jawaban ka da hotunan ka na duniya duka yana gare shi sai ka tambaya sai ne don sun san ya da zai faru a kanka don haka in ka ba da amsa don su kare yi maka albarka da addu'a sai ka bayyace فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ومن شاء وانتك يسوع لك السلم الدين mai kyau daga cikin ku ba mai sha amin ba mai sha ittakhadha ila rabbihi ma'aba mai so cikin ku yayi ayyukan addini don ke sama ma kai ne makoma mai kyau shine ma'aba ma'awa ya sama ma shi makoma ta kwarai kar a sama kowa cikin ga dan yi musulunci kar a sama kowa yin ka dan yi musulunci a kyale kowa mai so daga cikinku ya yi wanda bai da musulunci ya je ya yi abin da ya kasan ya yi amma dai ya san akwai ranar da zai tsaya gaban Allah ya fayi bayani ne dalilin rashin yin musulunci sai ya ce Ni Allah ina muku gargaɗi, ina wani ina jan kunnen akan azaban karewa azaba wanda take kusa domin shekara ɗari ne ba ka can ya ci za ka yi sun yi su za ka yi ka ji ka arziki iya ce maka fara shi kuma ya kusan ta yi haka nan sati yanzu nan da na an mai ma kuma ko min na ta tafiya sha fita don haka azaba da za a yi ma akan kafirkin ka ƙariban abin kusa kusa yake ba da nisa ba in shekara tamanin ne farewa da su yi a kai ka kabari ne in dari ne farewa za su in dari da wani abu ne farewa za su kai dai ka kai sa ba su shekara dari biyu ba kai ba ka san kawo ka ka saboda ka kila ma sittin ne za ka isa arba'in ne za ka isa talatin ne za ka isa ashirin ne za ka isa azaban kariba yawa yawa yawa yawa yawa kadai ke da damar sifa rana ce da mutum ɗan fada da mace ko namiji eh, zai duba littafin shi ya gani rubuce yana ce larabci yana ke karantawa ko da duniya da za su gina bai iya komai ba yau kan zai iya Allah sai mai ilmanin larabci yana iya karantawa ga sunan malaiku sun rubuta komai da komai sunan garin ku sunan ƙasar ku ayyukan kada abin da kai sun tsara komai daki daki don haka subhanahu wa ta'ala zai ba ka izini ka ka karanta abinka da kanka shi ne yake cewa yanzu mar'u dan adam zai gani da kai ne ma da yadahu abin da ya aikata da kansa ya da su, ko saboda su hannuwa ko da kaga akwai akwai shaya ne hannu duk mutum zai ya gudu bai da hannuwa bai iya gudu haka duk mutum zai dauka da hannu zai dauka banna in da kai sai hannu ya taimaka in sha ne sai hannu ya taimaka in dace ne sai hannu ya taimaka in da sako ne sai hannu ya taimaka don mafi aikin cikin mutum hannu a ciki don haka yasa aka ce amma fadda masu ya damu amma abin da ke nufi aikin shi abin da aikin shi ya yi a kai kwaikwai kulun karuwa. الكافر أصاب من سواه ويقول الكافر لغة الكافر إذا كان شديك يأيك أن دوك أقويا دا أقويا أن تنبي وقع أقويا ليتني وقع أقويا تيمك لكي سنيتا مركي دا مركي kai me ya faru ka tuli wannan kai me ya sa ka tuli wannan kai me ya sa ka yi wannan kai zaki me ya sa ka yi wannan sai an gama judgment sai Allah ya ce da su kunun turaba duk ku koma kasa ku ba za a je aljanna ko wuta da ku ba dukkan su in dai ba wata dabba an kawari ana bauta ba ba a zuwa wuta da ita babu dabbobi aljanna babu dabbobi a wuta amma in akwai wanda ake bauta mawa kamar yan gori da ke ajiye bakin bunturu ko kuma baka akuya suna tsagi da ita to wannan za a tafi da shi da ita don ya tabbatar da akuyar ba ta da abin da za ta yi saboda ka sai a mai da dabbobi kasa a kaji sai a dawo kan shari'a kaji sai ya ce ya ta ne ya kai tona kuntu ba da ma jaki nake a mai shi ne kasa wa kaɗan ka mai da jaki gida shi ne amma ya kai da ne kuntu ba da a ce dabba nake a mai shi ne kasa kamar yadda dabba ta zama kasa wallahu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina